الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijiriya wanda shi ne ya dace da um, talatin ne ko talatin ga wata shekara ta dubu daya ga watan shida ga watan Jun shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da sorry shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa yau darasin mu sabon darasi ne za mu yi shi insha Allah ta'ala yana magana akan ko zai yi magana akan hadarin saba wa iyaye darasinmu yau hadarin saba wa iyaye na farko dai wajibi ne dukkan musulmi su sani cewa iyaye suna da muhimmancin da wajibi ne a musu da'a a musu biyayya a girmama su a mutunta su a kimanta su a tsare musu darajarsu a ɗaukaka su ɗan kirki shi ne yake bin iyayensa ɗan banza kuma shi ne yake saba wa iyayensa kuma iyayen nan ko da ba musulmi ba ne wajibi ne a yi musu ɗa'a a bi in dai uwa ta tsuguna ta yi naƙudar ki ta haife ki to biyayya kam a gare ta ya zama tilas a gare ki kuma kome ta miki ta bakanta miki rai bai halatta ki saba mata ki daina binta ba duk wanda take da matsala da iyayenta yau to ta ji wannan wa'azi ta tuba ga Allah ta je ta nemi yafiyar uwarta ko ubanta kafin su mutu dan duk wanda ya mutu iyayensa suna fushi da shi to fa ba zai samu rahamar ubangiji ba duk wanda ya bari iyayensa suka mutu suna Allah wadare da shi to ba zai samu jin kai da tausayin ubangiji ba an shiga uku rayuwa ta yi muni so wajibi ne a matsayinku na iyaye mata ku kun san wahala da mata suke akan 'ya'yansu to ku ji wannan karatu ku yi ƙoƙarin ɗabbaka shi akan naku iyayen dan kuma naku iyayen su muku biyayya abinda ake nufi da saba wa iyaye shine wato kimbin umarninsu kimbin umarninsu ya zo a cikin hadisi manzo Allah an ce na haru sallallahu an uqutil ummahat annabi ya saba wa ya yi hani akan addinin saba wa iyaye shine kishiyar biyayya mutum ya zo ya keta iyayensa ki duba uwa yadda take wahala tun akan aure ta yi ta kaiko takarda tana cewa a yi mata addu'a Allah ya ba ta miji na kwarai don ta samu ɗa na kwarai ko ɗiya ta kwarai ki duba wasu yadda suke zuwa su yi ta wahala a gidan miji su haife ki ko su haife ku ko kuma ku zo ku fandare musu ku saba musu bayan azabar da miji ya yi mata ke ma ki zo ki wa uwarki azaba bayan haƙurin talauci da ita matan nan ta yi mahaifiyarki ta yi haƙurin talauci ta zauna a gidan talauci babanki bai da komai ta yi haƙuri ta yi masa biyayya da da'a ke kuma yanzu an haife ki zaki saba uwarki mahaifiyarki tana da damar ta abubuwa da yawa mahaifinki ya hana ta amma yanzu sakamakon da zaki mata shine ki ci mutuncinta har ki buɗe baki ki ce ba ruwanki da iyayenki ko har mutum ya buɗe baki ya ce ba ruwansa da iyayensa wata rana na yi wa'azi akan bin iyaye sai gashi wani mutum yake gaya mu yace tab ai malam yaya na ku yau ya fi shekaru baya kula babana da mamana da babana baya kula su baya musu magana sun tambaye shi me suka masa ya ki kula su baya kula kowa fushi yake da su wai yaro ɗan gida wai a ce wai yana fushi wai da iyayensa abin mamaki akan wannan al'amari alama ne na taɓewa ƙin bin iyaye za mu kawo hadisai da bayanai da ayoyi insha Allah ta'ala akan bin iyayen amma yanzu ina so zan yi bayani ne akan saba wa iyayen zan kawo lambobi alamun saba wa iyaye menene saba wa iyaye na ɗaya saka iyaye kuka da jefa su a cikin bakin ciki saba wa iyaye ne sawa'un ta hanyar magana ne ko a aikace ko kuma zagi yanzu akwai wanda zai zo ya faɗi bakar magana akan babansa ko mahaifinsa wallahi sai su fashe da kuka ko kuma ya je ya aikata wani aiki na asha iyayen nan su ta kuka saboda ɗansu duk wanda ya zama sababin da ya sa uwarsa ko ubansa ya yi kuka inda yana cikin hayyaci ba yaro ƙarami ba to ya shiga uku shi ma ku yayi kukan azaba ranar tashin alƙiyama yanzu misalin uwa da uba suna zaune zaman lafiya sai a zo a kawo musu labari a ce ai ga can ɗanku a kasuwa ana dukansa ya je ya shiga shago ya yi satar kuɗi sai kuka iyaye dole su fashe da kuka saboda abin da ba su taba tsammani ba ko a ce gashi an kamo yarki ta je wajen tafsiri ta saci kalma ashe ita ce take sace mutane takalma uwa ta fashe da kuka ta ce ni kan na shiga uku da yarinyar nan ko kuma ta dalilin aure kika ki zaman aure kika zo kika ta fitina a gidanki na mijinki iyayenki suka miki nasiha suka miki nasiha kika kike ɗauki wannan nasihar da iyayenki suka miki har kai ga iyayenki sun koma gida suna ta fasa kuka saboda kin fanɗare musu kin shiga uku kuma duk ɗan da ya sa iyayensa kuka ya sani ya ji da kyau ya buɗe kunnensa in Allah ya soya da shi ma nasa 'ya'yan sai sun sa shi kuka ko ki je ki yanka wata tsiyar a wani guri kina matsayin matar aure a zo a baki labari a bawa uwarki labari ai wance yarki ce tana aure amma fa an kama ta da wani namijin ba mijinta ba uwa ba abin da za ta yi akan wannan sai kuka ko kuma baki aure ba a kawo labari wa mahaifiyarki cewa ga ki can a ɗakin samari ana lalata da ke ubanki dole ya zubar da hawaye ya kuka don ya san shi bai yi ba a lokacin yarantarsa kin lalata musu tarihi kin sa su ana zagin sa a gari abubuwan da zai sa iyayenmu su kuka da mu suna da yawa so ya ku uwa musulmi kada mutum ya yadda a rayuwarsa ya aikata abin da zai sa iyayensa su kuka da shi ku kiyaye wannan gabar abu na biyu daka wa iyayen tsawa mutum ya daka uwarsa tsawa ko ya daka uban tsawa do Allah ni a daina mun kaza ni kai babu wallahi kaza kaza ya yi uwansa tsawa ko kuma ke ma wallahi ni karki sake mu wannan abu ba na so subhanallah yanzu yar kirki daman za ta iya buɗe baki ta daka uwarta tsawa lalle a wannan zamani an samu masu yin haka akwai 'ya'yan asha 'ya'yan oyo Allah ‘ya'yan da ake da na sani me yasa ma aka haife su wallahi suna yi wa iyayensu tsawa ku ji da kyau daga sauti kausasa harshe wa uwa ko uba Allah ya hana kuma alama ce ta taɓewar mai yin haka ɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya ce wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima a cikin ayar wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu zamu zo makaranta ta mahallu shahid Allah ya ce kada ka yadda ka daka wa iyayenka tsawa ko da wasa iyaye sun wuce sa'anka kuma iyaye sun fi ƙarfin a nuna na fuska da ɓata rai wai a kansu abu na uku cewa iyaye kash a ce musu kash ko a ce damme, shi ma wannan saba wa iyaye ne duk abin da iyaye suka yi in dai ba saban Allah ba ne ba ko shirka ko kafirci ba kai shi ma ba a ce ka zo kai musu wannan uslubin ba sai dai kai musu nasiha kaddara mahaifiyarki karuwa ce Allah kiyaye kunyi kunyi ta daina yin karuwanci taƙi to bai halatta ku zo ku daka mata tsawa ko ku ce mata kash wai mai ma'anar kalmar kash ne a hausa kalma ce da idan an yi maka wani abin da baka so kake faɗa da ba haka aka yi ba to ba a gaya wa iyaye saboda Allah ya faɗa cikin suratul isra'i wala taqul lahum uffin kada ka yadda ka ce wa iyayenka uff malaman tafsiri suke ta bayanin me ma'anar kalmar uff din nan kalma ce dai ta nuna kin yadda ku kwatanta waɗannan bayanai da nake yi da kuma 'ya'yan wannan zamani yanda suke yi wa iyayensu ku ga bambancin karantarwar addini da tarbiyyar addini da kuma abin da zamani ya gadar ake yi wa iyaye yau abu na hudu na fuska da kau da kai wa iyaye haramun ne kuma saba wa iyaye ne kamar yau mahaifiyar ki ta miki wani laifi sai ki zo yanki a bace wallahi yau sai na nuna mata fushi na kin shiga uku ba a nuna wa mahaifiya fushi babana sai na nuna masa yau raina ya ɓaci ka ne fuskar ranka a bace yana maka magana kana banza da shi ka shiga uku ku ji da kyau kuma ku rinka tunanin yadda muke mu'amala da iyayenmu a yau sau nawa mutum zai zo iyayensa suna masa magana yana ji na gani kawai sai juya musu baya ya banza da su ubanka mahaifiyarka ai sun wuce nan da yawa daga cikin mutane akwai wanda idan ka je wurin zamansa ko majalisarsa ko wurin zamanta ko cikin ƙawayenta shusha ce mutabassima ce ga sakin fuska ga yawan murmushi da dariya haka yake a waje haka take a waje a cikin ƙawaye da 'yan uwanta husnul khulqi ga kyakkyawan ɗabi'a a waje kuma duk maganganun da za su gaya wa kawaye ko abokanai maganganu ne na ƙauna da girmama amma wallahi idan kika ganta ita da uwarta maganar da take gaya wata kullun tsawa ne da bakar magana wata ba ta ganin haƙorinta saboda furfurar murmushi haka ubanta ma ko uban shi ma a waje mutum ya saki fuska amma ya shigo gida yana turbune wa iyayensa ga dai yayan nan a gaban ku da jikoki ku rufe ido ku tuno shekarun da kuka ɗauka kuna wahala a kansu ido bai yadda mace take wahala wajen ɗaukan ciki zaman aure ta ɗauki ciki zirga-zirgar asibiti zama da ƙyar tashi da ƙyar jikinan ki dawo nan kullum tana burin allah ya saukan mata da abin da ke cikin cikinta lafiya idan ta haifi wannan sai ta yi ƙoƙari ta kai shi boda ta yaye shi sai ta sake shi sai kuma ta daɗa shiryawa ta ta addu'a allah ya bata wani cikin sabo da ita mai da mai gidan ai ta fama ana roƙon Allah Allah kawo wani cikin ta dada daukan sabon ciki kuma ta manta da wancan wahalar ta zo ta rungumi wannan kuma ta ta wahala a kansa shi ma a zo a haife shi sai kiga kamar shi aka fi so kamar wannan cikin aka fi so shi ma idan aka yi ta yi aka yi ta yi tumbuɗi kashi fitsarin kwance wane ne a ta wahala sai an kai shi boda a aji an gama da shi an yaye shi sannan a zo a daɗa ɗaukan wani ciki haka mahaifiyarki ta yi ta wahala a kanki ta tara 'ya'ya ashirin da biyar da shida da bakwai a gidan nan amma sakamakon da za ku yi mata tunda yanzu ta zama tsohuwa ta zama gajiyayya ku wulakanta ta ku bin umarninta sannan kuma ku ɗauka cewa ma jahila ne kuna ma daka mata tsawa don ta muku wani abu laifinta ta haife ku laifinta ta tsufa laifinta kaza laifinta kaza a ji tsoron Allah a kiyaye iyaye fa sun wuce wasa duk wanda Allah ya bashi iyayensa yana tare da su to ya kokari ya musu biyayya da zai samu gidan aljanna wani mawaƙi yana cewa minan nasi man yasilil abajina ويشقى به <clears throat> الاقرب الاقرب <clears throat> daga cikin mutane akwai wanda yana da zumunci da mutunci ga mutanen da suke nesa da shi amma waɗanda suke kusa da shi kamar iyayensa suna wahala a hannunsa ومن الناس من يصل الأبعدين ويشقى به bihi al-aqrabu نبيار aqrabu abu na biyar kallon banza wa iyaye kallon banza mutum ya rika hararan iyayensa kin san akwai kallon reni akwai kallon wulakanci ko kina zaune da wata za ta yi miki wani kallo tana miki wannan kallon kin san kallon reni ne to ko tsakanin kawa da kawa ma bai halatta a yi ba to ballantana uwa da ya ko ɗa da uba ko ɗa da uwa haramun duk wanda ya jefi iyayensa da kallon banza kallo na izdira'i kallo na ihtiqari tozartarwa da wulakantawa wannan ya shiga uku kuma ya saba iyayensa riwaya ta zo daga muawiya bin ishaq daga urwa ibn zubair shi urwa ibn zubair ke cewa man barra walidahu man shadda tarafa ilaihi wanda ya bi iyayensa shine wato wanda yake kame ganinsa kallo ma na mutunci yake wa ubansa da uwarsa kallon girmamawa kallon mutuntawa abu na shida ba wa umarni ga iyaye ko umartan iyaye su yi maka wani abu ta hanyar wulakanci ko kuma dan kai Allah ya baka wani matsayi kula akwai umarni da ake wa iyaye a gida ba dama mama ba na abinci na mama a bani abinci na nan ba laifi an saba dama ana yi mama a gaya wa babana ya yi min kaza wannan kin ga umarni ne wannan ba laifi abubuwa dai na al'ada da aka saba mutum zai iya ce mahaifiyarsa ta yi masa yanzu zan iya zuwa gida wajen mahaifiyata an ce mama da Allah ina sha'awar tuwo miyar kubewa ɗanya da ɗan nama a ciki da Allah yau in na dawo da yamma zan samu ci eh da ce ka Allah dawo da kai lafiya kafin ka dawo na maka kun ga nan umarni na bata to amma ba umarni ne na wulakanci ba zan yi zan je cewa mahaifiyata wala ina son a yi mun awara a soya mun awara kuma a sa mata kwai a bayanta lif lif ta ce je ka kafin ka dawo na gama maka kin ga umarni ne mata amma ba umarni ne na wulakanci ba ko mutum ya je wurin babansa ya ce baba ka siya mun hula kin ga umarni ne ka siya min to wannan ba shine umarnin da ake faɗa ba wa misali mutum ya zo gida saboda shi mai kuɗi ne ko mai mulki ko mai hali yana zaune zai tashi <clears throat> sai ya ce wa babansa je ka gyara mun takalma na da Allah zan fito yi je ka gyara mun takalma na ko kuma ta zo ta auri wani mai kuɗi ita babbar hajiya ce watakila mai gidanta ma babban jami'in gwamnati ne ko babban ɗan siyasa ma da sojoji da motar ɗan sanda aka rakota ta zo gai da uwarta ta huta tunda a gidanta ba ta aiki sai ta ce wa mamanta dala je ki ɗora min ruwan wanka zan yi wanka yanzu ke ba za ki iya tashi ki je ki ɗora ruwan wanka ma uwarki da ta haife ki katuwa da ke kina can gidan wani miji kina masa yanzu shi ne za ki ce uwarki taimiki ko mutum ya ce wa iyayensa yana matsayin babba fa kamar yanzu yadda kike ina da girman ki kin je hutu wajen mahaifiyar ki ce ɗabi kayana ke wanke mun da Allah sai ta ce to akwai abubuwa da mutane suke na rashin mutunci ba da umarni wa iyaye umarnin wulakanci ke yanzu za ki ji daɗi ɗan ke miki wannan ko za ki ji daɗi ƴar ki miki wannan ki gama wahala a kanta kuma bayan ta girma ta mallaki hankalin kanta ita ya kamata ta miki kuma ta zo tana biƙa miki umarni bari ba ku labarin wani wani ɗalibi ya ce ya je ƙasar china daidai ƙasar china nan yana da abokinsa ɗan china kafiri ne suna yin kasuwanci da shi sai suka je gidansa irin dan visit haka zai ba su abinci za su ci na girmama bako yana shiga gidan suna zuwa sai suka tarar da wani tsoho a sunkuye ya yi furfura ya gaji amma shi yake shara a gidan shi yake wanke filet ɗin kwanuka sai suka zo suka zauna sai ga shi tsofan nan ya shiga kicin ya ɗauko musu abinci ya ajiye musu ya bubbuɗe musu ya ɗauko lemo ya bubbuɗe ya ɗauko ruwa ya bubbuɗe ya ɗauko abinci kala-kala ya sassa musu kuma yana jiran su yi masa umarni zai musu sabis ya ɗebi abinci ya zuba wa kowa kamar yadda mace take yi wa mijinta idan ta kawo abinci ba tana tsugunawa ba kuma ta ɗebi abinci ta zuba musu a plate ya ci don girmamawa sai ga shi tsohon nan shi yake musu haka sai shi wannan mutumin dan najeriya sai yake cewa wai wannan tsohon shi kuma a ina ka samu shi ga shi tsoho amma yana ta aikin wahala sai shi wannan dan china sai ya ce masa ai babana ne ya ce me babanka ya ce babana ne ya ce ah. aiki yake min kuma biyansa nake yi yace ai mu haka muke ana yace yace wannan ma wannan tsohon da kake gani dan gata ne yace ai yanzu yayi expire wace ma'aikata ce za ta dauke shi aiki wace sana'a zai iya zuwa ya je yayi sai na taimaka masa da ya je yayi zaman banza sai na dauke shi aiki a gidana mutum ya ɗauki ubansa aiki yace sai na ɗauke shi aiki a gidana duk wata ina biyan sa yanzu in mun gama cin abincin nan zai ɗebe kwanukan nan zai je kicin ya wanke su tas ya jejjera su a a durowa kuma in lokacin dafa abinci ya yi daman ya sani shi yake dafa min abinci shi yake gyara min gidana da wanke motata duk shi yake min kai ni fa na dade ban je wani kafirci irin wannan ba wallahi abun yayi mugun ban mamaki yayi da shi ya buga ya ce wallahi wannan shine gata na ma taimaka masa ya ce akwai irinsu irinsu a garin nan suna can gwamnati ta ajiye su wajen gari ake kai su an je an ajiye su a irin gidan tsofaffi din nan kawai sai dai a ba abinci ba sa jin daɗin rayuwa ba sa iya fita ba sa kaza to Allah kada ya kawo mana wannan mummunar ɗabi'ar musifantu da ita a wannan ƙasa tamu Allah kiyaye abu na bakwai cikin sabawa iyaye ƙorafi akan abincin da iyaye suka dafa a gabansu iyaye su dafa maki abinci ko su dafa maka abinci yanzu wannan abincin wannan wace irin miya ce ni gaskiya ba zan ci wannan ba kin san akwai ƴaƴan da wallahi watsar da abincin suke yi idan an yi miyar da ba sa so sai ke ji uwa tana cewa to yau kan sai dai hakuri wani in ya zo ba zai ci abincin nan ba wataƙila ma sai ya faɗi magana sai ke ji uwa tana cewa to yau fa wance sai hakuri yau wance sai hakuri yau ba miyar ki aka yi ba yanzu mama kin san ba na san wannan miyar za ki zo ki ba ta da daɗi kaza kaza tsohuwa ta gama wahalarta ta yi abinci a zo a wulakanta ta haramun ne wannan kuma yana daga cikin saba wa iyaye kuna fahimta na kuwa kuna gane labari na ko ta aibanta abinci wannan a musulunci ma bai halatta ba an ruwaito hadisi aka ce inna rasulallah sallallahu alaihi sallama ma aba ta'aman qat cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aba ta'aman qattu manzon Allah bai taba aibanta abinci ba kin san halinsa duk abinci idan aka kawo masa idan yana sha'awa sai ya ci idan kuma baya sha'awa sai ya shiru amma dan Allah yau haka halin halinmu yake daga mazajenmu har matan har 'ya'yan duk wanda ya zo gida ya tarar da abincin da baya so sai ya yi zage-zage idan mai gida ne ma sai ya yi zage-zage in ɗa ne ma sai ya faɗi baƙaƙen maganganu to haramun ne aibanta abinci inishta hahu akalahu wa illa tarakahu idan annabi ya sha'awa sai ya ci abincin idan kuma ba haka ba sai ya kyale ba zai ce komai ba ya fi mutunci idan aka kawo maki abinci ba kya so ki faɗi barkar magana ki ce alhamdulillah shikenan duk wanda ya aibanta abinci sai kuma abinci ya aibanta shi wata ran a rayuwarsa kana ji kana gani wanda ka aibanta din sai gagare ka ba gashi nan ba muna zaman yunwa da talauci da bukata da yawa yau a cikin gidajen musulmi da wanda ba musulmi ba akwai wanda wallahi tuwo da za a tuka a cimiyar kukan nan lami na rantse da Allah gagara take yi a tuka tuwo da miyar kuka yaro ya ci ko gida su ci wallahi gagara ke ba ga masarar nan muna gani ba masarar da bata wuce dubu biyu da dari biyar ba buhunta dubu uku yanzu masara nawa ake sayanta naira dubu goma sha ɗaya ko dubu goma da dari biyar yanzu ki tsaya ki yi tunani ki gani waye yake da wannan ikon waye yake da aikin albashin da a wata zai samu dubu goma akwai wanda fa a zaune ki baya komai wannan masarar da kuke wulakantawa ga ta nan yanzu za ta ja ku a ƙasa wai ana ba da labari wai wani ɗan siyasa wai akwai wata siyasa wata jam'iyya mai hoton masara to 'yan adawa wanda ba sa jam'iyyar wai za su wulakanta jam'iyyar su nuna mutane jam'iyyar kar asuta malam sai suka je suka samu goyon masara goyon masara suka daddaura a igiya suka yi ta jan masara nan a ƙasa ana ta kewayawa ana jan masara a ƙasa wai ana buga masara ana wulakanta ta saboda wato wato alamar jam'iyyar jam'iyyar masara ce to bari a wulakanta masara a ja ta a ƙasa to shine wani shahararren dan siyasa ya fito yake faɗa to ya kamata ku sani cewa in Allah ya so yadda a ƙasar nan kamar yadda kuka ja masara a ƙasa to ku sai masara ta ja ku za ku ci uban awo na fitar hankali talauci da fari zai tunkare ku masarar nan da kuka ja ta a ƙasa sai kun zo kuna binta kuna tsintsince ta ku wanke ku gyara ku je a niƙa a tuka muku ci don ku kubuta da yunwa da mutuwa kuma wallahi sai da aka yi haka ɗin aka zo lokacin da masarar ganin ta ma ya gagara damana ta ki sauka wani ma damana ta sauka kwanan masarar da zai je shuka a gonarsa ba da shi sun ja masara a ƙasa ta ja su to ba a wulakanta abinci ba a tozarta abinci ya ku iyayena mata waɗanda Allah ya sa suka samu dama mazajensu suna taimaka musu da su suna musu abin arziki na abin da za a ci da abin da za a sha wallahi su yi ƙoƙari su ji tsoron Allah su kiyaye kada su wulakanta abinci don ku in kin yi wasa wata rana gidanku sai ya zo an rasa abin da za a ci ana neman makota su taimaka a yanzu din nan akwai gidajen da wallahi ba a iya dora tukunya a yanzu din nan a watan ramadan din nan akwai waɗanda idan dare ya yi karfe uku ta yi sai dai mutum ki ga ya fita yana allazi waidi kuma ba almajiri ba ne ba saboda yana jiran makota su kira shi a bashi abinci don ya zo ya ci ya ɗauka ya kai wa iyalinsa haka rayuwa take duk wanda ya samu dama ya wulakantar da damar wata rana zai zo ya nemi wannan damar ya rasa musamman ku mata ba ku iya samun inuwa ba ba ku iya samun jin daɗi ba idan kun samu jin daɗi sai kun yi almubazzaranci sai kun nuna alfahari a sutura alfahari a saka kaya alfahari a ainihin wato mu'amala alfahari a maganganu alfahari a gidan zama alfahari a motar hawa kuna da son alfahari da son morewa sai ya kamata a kiyaye wulakanta abinci akwai karancin ladabi sannan kuma faɗin magana mara kyau akan abincin da uwa ta dafa wannan ya nuna cewa mai wannan ɗabi'ar ba shi da ladabi kuma baya girmama iyayensa abu na takwas ƙin taimakon iyaye a cikin ayyuka na gida yarinya budurwa ga ta nan ta girma ta balaga ta zo tana zaune a gida ta bar uwarta ita take surfe uwarta ita take niƙa uwarta take yanka tattasai da tumatir ita kuma tana can tana kwance tana waya da samari ko tana kwance tana karanta littafi na nobel na soyayya yau kukan da iyaye mata suke da yawa 'ya'yansu mata ƙanana ba sa taimakonsu su yar matan yar yarinya budurwar wannan zamani sai dai a dafa a gyara a bata ta ci kawai iyayen suna jin su a jika su koya musu yaya ake abinci yaya ake miya kaza yaya ake soya nama kaza yaya ake abu kaza iyayen suna kiran su su musu wannan amma yaran ba sa son zuwa yanzu zaki tarar da yarinya budurwa wallahi tallahi bata iya miyar karkashi ba yanzu in na ga dama sai in tashi wato a cikin ku yanzu yanzu nan inda ba dan za ku bani hakuri ku ce kallai ba sai in nuna wata yanzu yanzu nan in ce ta mun bayani yadda ake miyar karkashi ba iya ba kuma ga miyar karkashi tana da daraja a wajen miji miyar kubewa din mai yauki mai daɗi mai zaƙi mai ɗanɗano akwai yaran matan da ba su iya ba in sun je sai su afka mata ruwa sai ki ga miyar ta zama kamar salala akwai yarinya da ko tuwo ba ta iya tukawa ba iya ba yar gata ba ce yaya ake yi ne ne? ya ake yi ne gasara ake zuba gasara kuma a tuwo me alaƙar tuwo da gasara ban sani ko ana zuba gasara a tuwo bata iya ba wani ya je ya siyo garin saman bita ya ce wa matarsa yana son tuwon saman bita da ya kawo na tabbatar miki yarinyar nan sai ta rasa ya za ta yi tuwon saman bitan nan dole sai dai ta ɗauki waya ta buga wa ƙawarta a gidanta tana yi aure a can don allah mai gidana ne kawo saman bita waya ma ake ne tuwon saman bitan nan Ba ta iya ba wata ta je ta tuka wa mijinta tuwon saman bitan duk ji yana afka loma sai ji pus ya ji gari a bakinsa saboda ba ta iya ba da yawan ku abinci ma ku iya ba ku yi hakuri in gaya muku gaskiya yan matan zamani yanzu abinda suka iya kwalliya da yawo a titi kawai da bugawa maza waya amma harkar abinci zero yanzu ki ɗauki kaza kaza dai ki duba daɗin naman kaza ki dauki kaza ki ba wa yarinya budurwa ki ce ta miki miyar romo wallahi sai ta je ta miki shirme ba za ta iya ba amma in kika samu tsohuwa kika bata kazan nan kika ce a gyara tsohuwa mai shekara tamanin wallahi tallahi idan ta miki miyan nan sai kin yi santi ni ina da wata tsohuwa da na amfana da ita shekaru da idan aka kawo mata kaza in taimiyar kazan nan dan romo nan da ake sha wallahi sai ka ji sai ka manta ma a ina kake a zaune amma in muka ba wa matan gidanmu yan matan ƙarshen zamani matan yayinmu in muka ba su su yi in aka yi sai ka ji mugun barkwano an afka masa attarugu zafi ya ƙona maka baki ko ka ji naman ma bai dahu ba rabi a ɗanye rabi a dafe amma tsohuwan nan haba kuma ita ba wani magana ma wani abu ita abincinta ma a tukunyar ƙasa take yi su ku 'yan zamani 'yan abincin risho da tukunyar zamani tukunyar karfe ko tukunyar langalanga ko tukunyar aluminium ita ku za ta afka 'yar kazan nan a cikin tukunyar ƙasa ta rufe sai dai ki ji kazan nan tana rababbaka rubu rubu rubu rubu rubu rubu rubu ta zo ta zuba kayan miyanta malam ba magana fa wallahi har aikawa ake a ce wance don Allah a yi mana abinci idan ta yi miki abinci kika ci tuwo ne da miya Ga shi dai miyar kuka ne amma wallahi miyar kukanta daban take da sauran miyar kukan 'ya'yan ƙarshen zamani mun fasan sirrinku sosai mun san halinku wata sai kwalliya da ki ganta kyalkyali kamar ita ta halicci kanta tsaf tsaf tsaf tsaf fes fes fes fes tana shiga kicin tana kawowa abincin sai dai ki ji mai gida yana nagode Allah ya saka da alkhairi ya kara gaba sai ya fita waje ya je hotel ya je ciwo abinci saboda abincin ta bare ciwo ba ko ki ji ta afka gishiri yayi yawa ko kirinki da rawar kai wajen kokarin faranta miji ta je ta afka magi magi yayi yawa ko kuma wani lokacin ta kawo abincin ma ba magi in an yi magana ce wayo wallahi mantawa ne iya hakuri kawo in barbada maka sai a ɗauko magin a take wai a barbada maka a lokacin duka yan matan zamani suna yau ba kwa zuwa ku koya girman kai ya ishe ku sai yawo a titi da rike babbar waya shine kawai abin da yake gaban ku kwalliya a sa jan a goge fuska a waye waye waye amma abinci ba ku iya kawai ba indomi wata bata iya dafawa ba indomi sai ta je ta tambaya to me amfanin ku ai na sha faɗa muku na maimaita muku duk yarinya da ta kuskura ta tafi gidan mijinta ba ta iya abinci ba to ta rage daraja ta wallahi a cikin ɗari ta zubar da daraja arba'in kuma ina tabbatar miki akan rashin iya abincin nan mai gidanki sai ya je ya nemo kishiya gangariya wanda ta iya girki shi yasa wani lokacin ma gwanda auren ma ba zawara Ba zaura ta goge ta iya abubuwa sosai yarinya karshen zamani kuma sai rawar kai rakakau rakakau rakakau gaugau gaugau haka ba natsuwa ba a iya gyaran gida ba ba a iya abinci ba wata ta zo ta kawo mijinta abinci da ta kawo masa abincin nan fa tuwo ne yana juye tuwon nan a faranti kawai sai ya ga ya zama koko wance ya aka yi haka sai ta ce karka damu ga cokali ka ɗiba da shi ya ce ni ba wanda zai sa ni in ci tuwo da cokali ai shi tuwo more masa ka ɗebe shi da hannu daɗin tuwo ka tukwikwiye shi da hannu amma da yake bata iya tuwon ba ta mai da shi ya zama kamar garin koko kamar ɗan malele wai ga cokali ka ɗiba da shi sai ya ɗebi ruwan tuwon sai ya je ya dulmiya shi a miyar ya yi ta kokarin ɗiba miyar ta ƙiɗe buwa kuma wai a haka zai ci wannan ba dole ya je nemo matar da za ta yi masa tuwo mai lafiya wanda zai rinka gutsuransa yana tauna shi yana jin daɗi ba Ko ba ku iya ba kuma idan iyayenku sun yi ku ce bai yi daɗi ba yanzu wata yarinya tana kwance a gadonta za ta ce mama wance ya aka yi ni wallahi yau miyar ganye nake so zaki mun budurwa fa katuwa da ita miyar ganye miyar kuwa za a yi mun ko miyar shiwaka nake so za a yi mun tana nan tana kwance kamar dawa an sare ta tana ba wa uwarta umarni kuma idan maman ta yi ta kawo mata mata iyayen yanzu ladabi har wa 'ya'yansu wallahi idan uwar ta gama abincin sai ta kawo wa yarinyar har ɗakin ta ce wance tashi ki ci abincin ki gashi nan na kawo miki dan Allah iyayen mata ba sa mana wannan amma wallahi ta yi ta kawo mata yarinyar nan sakamakon da za ta bayar shi ne, sai ta ce abincin bai yi daɗi ba to Allah ya sauwaƙe muku Allah ya sa ku ji a taimaki iyaye a gida a agaza musu ki taya ta yanka tattasai da tumatir da jajjage idan mahaifiyarki tana surfe ke ma ki shaɗa mara ki cire hijabin ki ki shaɗa mara a gidanku ne ki ɗauki tabarya ku yi ta ɗirkar dawan nan ko masaran nan kuna yi kuna yan wake waken ku na mata da ke da uwarki kina jefa tabarya kina cabewa ita ma ki tana jefawa tana cabewa mu dai haka muka gani muna yara abun sha'awa mata uku sai su haɗu akan turmi yanzu yanzu sai su surfa dawa kwano goma ana yi ana yan wakoki masu daɗi ana yi ana jefa tabarya idan ya abin a ɗauko ruwa a ƙara duk wannan al'adun yanzu ba a yin su ta wani tsoho aka ce za a kai masa wato dawarsa ko geransa da za a yi masa tuwo ya ce ban yadda da injin niƙa ba tsoho ne ɗan zamani ya ce bai yadda da injin niƙa ba yaya aka yi alaji ya ce a wannan injin kona mana gero yake sai a zo a yi maka tuwo ka kasa gane tuwon me saboda injin zamani na'ura ta shiga zafi karfe da karfe ya haɗu an kashe sinadarin daɗin geron ɗanɗanon dawar an kashe yace ce matarsa a surfa mun sannan kuma a daka mu ni tuwon daka nake so kuma yau ki je ki tambayi tsofaffi su baki labari daɗin tuwon daka a daka gero a dake shi ko a daka dawa a daka idan aka tuka tuwon nan kanshi zaki ji ni da na sani muna yara ƙanana wallahi idan ana tuka tuwo magariba ta kusa hayaki zaka ga ya turmuke unguwa da gari ko ina ka zo sai dai ka rinka jin kanshin tuwo kanshin tuwon masara kanshin tuwon gero kanshin tuwon dawa kanshin tuwon kaza amma yanzu dan Allah ana ji haka ake tuka tuwon baya da wani kanshi baya da shi wani tuwon ma ko ɗanɗano ba da shi haka za ka yi ta gatsarsa kawai ba yi da test saboda kayan zamanin nan ya lalata shi tattasai da tumatir ɗin nan kowa ya sani miyar da aka daka tattasai da tumatir a cikin turmi da attaruhu da albasa aka dake shi a turmi aka zuba ruwa aka gyara shi aka maka miya wallahi ɗanɗananta da zaƙinta ya fi wanda aka kai injin markaɗe na injin markaɗe kashe masa daɗi yake yi amma dai ga iyayena nan ga sunan kakanni suna zaune komi wi'i kam gonga na kobo ɗin fewre mi wi'i na kobo kobo mi wi'i fewre eh ka gonga ai to joni kam ɓiɓɓe joni kam ɓe yiɗa daka buja ma ɓe yiɗa buja ma eh buja kan boyi da bai da buja ƴaƴan yanzu ba sa son daddawa yawwa daddawa yanzu an kaurace mata yanzu ba sai kai shekara guda ma baka ga daddawa a gidanka ba daddawan nan kuma albarka ne da ita ba wani abu bane ba ƴaƴan itacen dorawa ne ake bugawa a gyara ga albarka ga daɗi ga ɗanɗano ga ƙanshi a sa a abinci ka ji ƙanshi amma yanzu ƴaƴan zamani ni ba zan yi miya da daddawa ba wari ta zo ta bata min gida ɗakin kawari kicin ɗin kawari ni ba ruwana da daddawa ku je ku tambayi iyaye da kakanni su ba su sirrin buja bi wani bi wani ku gaya musu sirrin amfanin daddawa yasa yanzu har yanzu iyayen da suka san abinci mai kyau wallahi idan 'ya'yansu suka zo musu ziyara za su sai kiga uwar ta je ta nemo mata daddawa ta dubu ɗaya buja kalwa ta dubu ɗaya ko ta dubu biyu ta kulle mata ci gashi nan ƴaƴan zamani sai ce ita ba za ta ɗauki wannan bakar daddawa tana mata wari ba a daka mata ita sai a je a dake mata daddawa a mai da ita gari shi ma tana zuwa tana toshe hanci sai ta zuba shi a kwalba ko a gwangwani sai ta rinka zuwa wai dan an matsanta mata tana dan sawa amma yanzu kwakwatanta miyar daddawa da wadda ba daddawa a ciki ba gashi nan ba yanzu shikenan sai a zo ana ta ana cikin abincin sai dai a ta kumbura da cututtuka a ciki ba ɗanɗano haka za ka zo kai ta ci babu yanzu shinkafa a zo ana cin shinkafa walla haka yadda ka san auduga kake taunawa babu ɗanɗanon komai babu saboda an cire sinadarin abin an ɗebo wasu abubuwa na ƙarya na zamani ana ta zubawa wanda kuma ba shine haƙiƙa ba an ƙaurace wa dumame ba a son dumame bibbe joni kan gida dumame fondi ko fondi ɓe wuce ko ɗume eh baldi Eh baldi ɓe gida baldi joni kam waya en yanzu sai dai da safe a soya doya da ƙwai a ɗauko madara mai ɗan kauri da ya bita a hada wani ma a kawo maka shayin ma na munafurci rabin kofi dan biredin ma ba za ka kama a kama dan karami wai kai dan zamani ne wai ba za ka ci da yawa ba shine wani mutumin kauye ya je bakunta wani gida ya je birni shi mutumin kauye ne aka zo irin yan birni ne sai aka kawo masa abin karyawa ya ga gaba ɗaya abin karyawa a filet ɗaya aka kawo dan dankali ne ba su wuce kwaya biyar shida ba sannan ga dan kwai an soya shi ma saboda rowar yan birni an raba shi gida biyu sannan a gefe ga dan irin dan chips din nan mana dankali da wannan da wannan sauransu ya ga abun gaba ɗaya bai wuce a lomarsa ta ƙauye ya tukuikuya shi sau biyu ya lome shi ba ga wani kofi rabin kofi a cika kofin ma ba za a cika ba saboda rowa wai yayi rayuwar turawa ne sai manya-manyan cokala cakwal cakwal cakwal ya ce kun ga ni fa wannan abun naku wannan tsurfan da kayan gulmanan ku kwashe je a kawo mun dumame lafiyayye ni shi ya fi damuna a kawo maka tuwonka mai kyau yana bararraka ka miƙe gafa ka gyara tuwonka ka je ka wanke bakinka kawai amma wani waɗannan kayan toye-toyen ka zo ka ci kana cin sa minti talatin za ka ji ka fara hamma cikinka yana murɗawa yunwa ta dame ka ai babu zaman lafiya in babu dumami yayi idan ka ci dumami sai ka kai har bayan azar baka da damuwa ma, matarka bata gama maka abinci da wuri ba da dumamin ka lafiyayye a cikin cikinka yana nan yana ta yana ta dawafi kun ga wannan karatun nan yake alamu suna nuna cewa bai kuna ganin ma yanzu kamar ƙauyenci nake muku yau kam to ai kuna ganin na da ku baya ne ko to in ma ku ba ku ji ni ba ni ga iyayena nan ga kakanni na dattawa da su nake suna fahimtar karatu na sosai kuma ina gaya miki a matsayin ki na yarinya budurwa da zaki aure nan gaba ko kika yi aure ki san wannan sirrin zai miki amfani dan mai gidan naki zai tsufa ni akwai hamshaki mai kuɗi da na sani a ƙasar nan alƙawarin Allah ne wallahi duk ƙasar da ya je wallahi tallahi sai an yi masa dumame matarsa dumame alƙawari ne duk ƙasar da ya je da garinsa yake tafiya a airport akwai wanda na sani duk inda zai tafi da daddawarsa da kukarsa da maginsa da komai a cikin jakarsa da garin masararsa da garin ko alkama ko garin saman bita duk kasar da ya je da matarsa zai ce shiga kicin ki tuka min tuwo washe gari ko zaman lafiya ya miƙe ya zauna a kawo masa dumame yana hayakin nan to shine zaman lafiyarsa amma fa mutum ne wanda yake yana da kuɗi ya wuce hankali ya ce duk bai yadda da wani hayaniyan nan ba to kada yin ta bayani ku ce malamin nan yana son dumame bari na yi shiru haka eh amma dai ni dai na gaya muku gaskiya daga cikin 'ya'yan mata a yau akwai wanda tana kallon uwarta tana wahala uwarta ba ta da lafiya amma wallahi ba za ta ɗauki abinci ta ɗora ba uwarta ba lafiya fa sai a ce ai mama ba ta da lafiya yau ba a yi abinci ba to ke kuma fa me amfanin ki a gidan ta gani fa Uwar ta yau asibiti ta je ta dawo amma wallahi tana kallon ta uwar za ta shiga kicin ta je ta dora abinci ba za ta taimaki uwar ba akwai gidajen da ana jan ruwa tana ganin Uwar ta tana jan ruwa ba za ta karbi gugan nan ta ja mata ruwa ba akwai inda a famfo ake diba ta ce za ta je ta yi ta yi ba za ta yi daman ya'ya maza fa ba a magana ya'ya maza kan daman wannan ma ba magana ma ya'yan zamani suna waje suna bol sai sun gama yunwa ta kama su zo gida a bude a basu kicin su ɗebi tuwansu su ci kawai ba san wahala ba ya wani namiji ne ma zai zo ya taimaki uwarsa wai akan dafa abinci ba sa yi dan ba a tarbiyyantar da su ba sai kaɗan daga cikinsu akwai yara da na sani waɗanda na sani daidai gwargwado maza ne amma wallahi sun iya komai su suke wa uwarsu girki uwar take faɗa mun take cewa malam kaga waɗannan yaran da ka gansu wai manya yan maza samari ba wanda bai iya tuka tuwo ba a cikinsu kuma ba wanda bai iya miyar kuka ba a cikinsu in na ga dama sai ne kwanciya ta in na kira sun ce ku shiga kicin ku je ku yi mana abinci yau wannan tarbiya ce mai kyau tarbiya ce mai kyau akwai yaran da maza ne amma wallahi wanke wanke suke wanke wanke uwarsu ta koya musu zo su shiga su yi wanke wanke su wanke kwanuka yara maza samari wannan tarbiya ce mai kyau amma ɗan zamanin nan takalmin ubansa baya iya gogewa ubansa zai fita kasuwa zai tafi ofis wallahi ba zai iya ɗaukan kwabashu ɗin takalmin uban shi ya ɗauki tsumma ya goge ya nemi albarka ba wallahi ba sa yi ai abin ba daɗi sai dai Allah ya sauke Allah ya ba mu ikon fin ƙarfin 'ya'yanmu abu na tara yi musu gatsine ko zinde yayin da iyaye suke magana sai a musu gatsini sai ki uwa tana cewa ke ni kike wa gatsini ni ba da ke nake ba kuma wallahi da ita take sabawa iyaye ne kuma an shiga uku ƙaryata iyaye mutum uwarsa ko ubansa su yi magana ce ƙarya ne tarbiyyar zamanin nan ta nuna mana tarbiyya ta zamani ta nuna mana da yawa 'ya'ya ba sa ganin mutuncin iyayensu yaro karami sai ka ji ya ce sau wallahi ƙarya kake yi sai uban sai ce wallahi da gaske nake fa ba wasa nake ba ha Allah sauki wannan bala'i kuwa ka yi magana ɗanka a gaban ka ce ƙarya kake yi akwai wanda yana musu musu yake da 'ya'yansa akan ball ɗansa yana goyon bayan wani tim shi ma uban yana goyon bayan wani tim so idan an zo ana musu sai yaron ya ce uban wallahi ƙarya ne wallahi ha ba ai wallahi ba isa ce mu ƙarya ne wallahi sai uban ya ce da gaske fa nake yi fa lalatacce kenan iya lalacewa da rashin tarbiyya yaushe zaka bari yaron kai ce ƙarya ne baka fasa masa baki kan make bakin ko da yake tarbiyyan da kai masa ne shi kake girba musu da iyaye uwarki tana faɗa kina faɗa kan aurenki ko akan saurayinki ko akan wata harka ko akan wani lamari musu da jayayya da iyaye su faɗa ku faɗa sauyin zance akwai wanda fata dalilin musu sun yi musu da iyayensu wallahi sai ya fushi da iyayensa saboda sun yi wani musu mai nauyi sai ya daina kula iyayensa saboda an yi musu sai iyayen sun zo sun ce to kai hakuri shikenan kai ne da gaskiya abu na goma daga cikin sabawa iyaye kin karɓar ra'ayin iyaye iyayenka su faɗa abu ka ƙi karɓar ra'ayinsu ka ce ba ra'ayi ba ko sai mutum bayan iyayensa sun faɗa sai ya fita waje ya ce kada Allah rabu da su wa zai haka rabu da su tsofaffi ne kawai sun tsufa haka ake yi kin yadda da kin karɓar ra'ayin iyaye mutum ya nuna ra'ayinsa shine daidai ra'ayin ubansa tunda ya tsufa ba ra'ayi ba ne. kuma ba a neman izininsa akan kowane abu mutum ya je ya ta al'amuransa na rayuwa gaba gadi ba tare da ya binciki ubansa ko ya nemi izinin ubansa ko uwarsa ba ke ma ki je ki ta harkokinki gaba gadi ba kya neman shawaran mahaifiyarki shi ma saba iyaye ne yanzu yaro zai zo yana neman aure wallahi sai ya gama komai ya gaya ubansa wani ma zai tura ya tambaya masa ma ba ma uban ba uban ma bai ma san ya tura tambaya ba wadda ta haife shi uwa uwar da ta haife shi sai je ya nemi yarinya budurwa sai ya gama nemanta ta an bashi an yi komai sai zo ce mama an bani fa yarinya yayan zamani haka suke yi wai yau darajar iyayenmu ta zube ba su da kiman da zamu nemi shawararsu akan neman aure haka ita ma yarinya sai ta gama yin saurayinta sun gama shiryawa wasu fa lokacin auren suke sawa saboda tsamar renin hankali ita za ta sa ma lokacin aurenta sai ta gama zaben saurayinta sun gama shiryawa ta ce shi za ta aura sannan sai ta je ta gaya iyayenta maimakon ana fara yi miki magana da wani ya fara miki magana sai ki je ki samu mamanki ki ce mama akwai wanda yake nema na wane wani ne ko za ku yi bincike a kansa amma 'ya'yan zamanin nan yanzu in kana da maiko kana da maiko kana da abin hannu to ba sa ma bari a bincike sai ke ji suna cewa ni fa kar a a binciko min wata matsala gaskiya mama kawai ni na yadda da shi ni ina son sa bana son wani bincike Allah ya kawo min kar a zo a kawo min matsala sai bayan an yi auren in ta zo ta gane mai matsala ne shi kenan sai ta zo tana cewa wallahi gashi nan ashe ma ba da kirki ashe ma yana da kaza yana da kaza wane ne wane ne shi kenan kuma a zo ana da na sani a ƙasan nan fa an yi fa mutum yana da ciwon kanjamau a jikinsa yana da ciwon kanjamau ciwon aids ciwon sida shi yana da shi ya sanya wa matarsa ta aure wallahi haka zai je shiga neman aure ya san fa bai da lafiya ya shiga neman aure ya yi zurfi ya yi nisa tunda yana shan magani ba za a gane ba wallahi ba zai gaya wa yarinyar da yake neman ta ba a zo a ɗaura aure a komai da komai ya je ya tare da ita saduwar farko ya liƙa mata wannan bala'i an yi ba ɗaya ba ba biyu ba a ƙasar nan ana ta maimaitawa akwai wanda aka zo za a yi auren aka ce a yi bincike fa a'a fa wance a yi bincike wance a yi gwaji fa kada fa a bari fa ba a yi auren nan ba ki je aka gwada wani ba fa muna fa shakka akan wani fa kar yana da wannan mugun ciwon fa ya zo ya hallaka ki ya tura ki lahira baki shirya ba fa a'a ni wallahi muna soyayya muna ƙaunar juna kuma ni kaza kaza a zo a ce wani gwaje-gwajen nan ni ba ruwana da shi shikenan aka zo aka tafka auren kuma ana yin auren kuma ya liƙa mata wannan masifar ita ma ta shiga layi suna nan sun miƙe kafa suna jiran yaushe mutuwa za ta ɗauke su ku ringa bincike da mazajen da za su aure ku in ba haka ba za ku yi da na sani saboda yanayi na lokaci zan tsaya a nan insha Allah mun tsaya kan abu na nawa na goma gobe za mu ɗora akan na sha ɗaya kuma gobe ne za mu rufe wannan karatu insha Allah za mu ɗan karatu kaɗan za mu raba kyaututtuka da yardar ubangiji shi kenan sai mu addu'a sai mu tashi sai kuma baɗi da rai da lafiya shawara ta a zo da wuri ni ma zan yi ƙoƙari na fito da wuri don mu yi mu gama da wuri in kuma an yi ruwa ruwa bai bari aka zo ba to sai dai ku ji shiru kuma eh kwarai da gaske in hada kayana ne gaba kwana ɗaya ma ba zan ƙara ba insha Allah muna fatan Allah ka ruwan ya bari sai bayan mun gama ko Allah ya sa albarka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh